annahum la yarji'un wato su ba za su komo ba mumtani'un adamu ruju'ihim kun gane ko rashin komo wasu ilal hayati bil ba'ti wato cewa ba za su komo ba hananne ne wato kenan za su komo da tashin kiyama kun gane ko wani gari an ka kashe to a ce ba za su tashi da tashin kiyama ba wannan korarre ne amma suna tashi da tashin kiyama kun gane to ci gaba hatta idza ياجوج وماجوج وهم من كل عدب ينسلون to sun ma'ashara ila qurbi sa'ati sannan yi ishara zuwa ga kusanta tashin kiyama Allah allati bada abbi hasura wanda yake sura ta fara ta ce abin nan ikata rabata sa'atu ko ikata rabalin nasu yasabu wato za a taƙi hmm? da an ka ce mi faman ya'mal min salihati wanda ya aikata daga ayyuka na kwarai shina kuma da imani fala kubran da sa'i kuma babu musu ga abin na aikin sa wa inna lahu to mu masu rubutawa ne ga aikin nan bi anna mura al hafazata bi kadbi mu Amma amarci mala'iku masu rubutu su rubuta su tare shi fa nu jazihi alai masakan masa babu musu a wajen mutane a wajen Allah kuka wajen shi mai ibada wa ke rubutawa ba mala'iku ba Allah ba shi ne ke yayi da imani babu kafirci ko yayi da imani ba haka ne ya tauye walwale kamin ya mutu me amfani aikin sa hmm. eh? in ya in bai kafirta ba in yayi da kafirci ko ya hada da wani shikenan ba rubuta komai ka gane to bari haka nan haka iske ni gida to ci gaba sun ma ashara ila qalbi sa'ati ko sannan ya ishara zuwa kusantar sa'ar tashin kiyama allati bada abbi hasura wanda yake sura ta fara da shi fi kaulihi ta'ala wa ikatarabata ikatarabal sabu mu fi gawlatin murid kun ga shi ta fara wato takibi akan shi ai an ta'akon eh, an ta'akubi lahu bil iman wato don ayi wato an yi takibi don mutum ya tattali wato ya yi imani don tashin kiyama ya yi kusa ya ce hatta idza futar ya juju wato mutane za su zauna cikin shagala daga al'amarin kiyama hatta idza futar ya juju majuj har lokacin da an ka bude ya juju da ma majuj wato suna biyu ne na wasu kabilu biyu daga cikin mutane ya juju wa ma majuju kun gane ko ba ta abin nan wanda yake eh, eh, ya kange su daga sauran mutane eh, ne wa fatuhu min al al kubra budewa su hito shina alamomi babba li qurbil qiyamati ga tashin kiyama wa hum min kulli harbin yansulun to su in sun bayyana to gudu suke yi ga kowane tudu murtafi'un min al ardi yansuluna yasri'una gudane suke cikin motoci suna ta gudu ah to ina su ina ake gudu Wato ah, ah, wacce an kayan sun bayyana gudane ake da kowane tudu. Aka rama kallon, can eh? wanda Zurkal ne ya yi ma ya toshe su a eh, zamaninsa eh. wanda ake jin cewa sannan an ka terar da sun ka fito to ga alama su ko ina gudane suke akan hanya to sun fito yanzu ko ba su fito ba karon kallon to abin kai kai naka hankali domin wannan nasin qur'ani eh, alama ce wanda yake alamar nan kowa yana iya fasara ta yadda yake gani Allah ya ji kuma yanzu bin nan suna gudu nasala ya yi gudu gudane suke daga nan hatsariya gudane to ci gaba waka da haka to ci gaba hmm. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. To ban ciro kisoshin da an ka ambata gare su ba, amma nasin Kur'ani ga da nuna. wa da bal wadul haqu sannan in dai kaga wato mutane guda ne wato abin nan to wa'adi na gaskiya na tashin kiyama yayo kusa fa idha hiya ana nan kuma mutane na ta gudu sai ga ta shakhisatun absaruhum sai ga wato abin nan labari ya zo na kiyama ta zo mutane idanu sun fito turu turu wato absarul ladina kafaru idanun waɗanda sun kafirta ya fito turu turu fi zalika layam ga wannan yini li shiddatihi don tsananin sa sannan suna cewa ya waila na kai tom kar na fi galatin min hada mun za a cikin duniya mun shagala daga wannan abu min hada yau daga wannan yini bal kunna zalimin a mun za mu ne masu zalunta kanmu ma zalimin an kusuna mu mun ka zalunci kawunan mu bi nar eh, li rasul dan mun kare ta manzanni ba mu yi aiki da abin da sun ka ce mu na ba don mu yi tattalin wannan yini mun ka shiga abin nan kawai gudane gudane kun gane innakum أنهم وما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها واردون سنة إنكم يا يا كافرين wa ma ta ta'budun da ku da abin da kuke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba duk wanda ka bauta ma abin da kun ka bauta ma na gumakan ku hasbu jahannama wato abin hurawar wuta jahannama ne da ku da abin bautawar ku duka makamashi ne na jahannama antum da hawaridun ku masu tizgawa ne gare dakhiluna fiha masu shiga cikin ta ne wato duk wanda yake mai bauta mu wani Allah da shi da abin bauta wannan duka za a sa su wuta cikin jahannama sai dai wanda ya bauta ma bawan Allah wannan zunubi ya tsaya ga kanshi kawai shi wancan ba abin da ya shafe shi shine zai ambata kun gane na kana haula'i law kana haula'i adiyatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun law kana haula'i alihatan da waɗannan gumaka da kun ka dora bauta ma da abin bautawa ne kamar yadda kun ka ce da na gaskiya ne kamar yadda kun ka ce ma waradu da ba su shiga cikin wuta ba yanzu ga ku an hada ku da su ana konewa wa kullun duka da mai bautawar da wanda ake bauta ma fi akhal masu goma ne ciki a shikenan ko su wato abin nan goma kan da duwatsun da itacen da an ka bauta ma duk sun shiga cikin halaka Allah ya tsare so ci gaba lahum biha ghafir wa hum biha la yasma'un ya sun shiga cikin wuta lahum fiha zafirun suna da sauti suna kuwa cikin wuta wa hum fiha la yasma'un su a lokacin da suke cikin wuta ba su ji ba su jin shay'an komai li shiddati galyani a domin tsananin tafasar da wuta ke yi wallan ma kana min al-ma'budina ibadullah wato cikin waɗanda ake bauta ma ai akwai waɗanda yake bayan Allah ne na kwarai ko mm. as-salihina kamar Isa alaihi salam wa Uzair wal mala'ika ko akwai masu bauta ma waliyai akharajahum ta'ala Allah ya fidda su min man yadkhulun nasu ba su shiga wuta Faqalade ce in nala zina sabbin kan lamu min nala kuzma. In nala zina sabbin kan lamu min nala kuzme, kula ina can aya mun biya aduna. In nala waɗanda ya abu mai kyawo ko wanda ya ke ya gabata gare su, minna da gare mu a ta bi abinda mun ka ce, kula ina can mu a dunu ko an bauta musu, to ana nisan da su daga wuta. kun gane kun da ci gaba amma sai musu hisabi kuma la yasma'una hasisa wa hum bi mustahazan hudum khalidun la yasma'una hasisa ko sautin ta ba ba su ji su waɗanda an ka bauta ma mutanen kirki wa hum fi maisa'anu sum khalidun su masu dawwama ne ga abin da rayukansu sun kaso wato suna cikin ni'ima suna cikin aljanna ba ko sautin wuta ba su ci لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي yu'adun kuma la yahzanu al-fazul akbar wato tsoro wanda ya girma bai bata musu rai wa huwa an yumar bil abdi ko ila nar shine tsoro wanda shi a ce a kama shi zuwa wuta to su waɗannan irin wannan tsoro bai bai bata musu rai ba a yi musu haka nan wata talaqahumul malaikatu kuma mala'iku suna fuskantar su inda khurujihim min al lokacin da sun ka fito daga kaburka ya ga tashin kiyama ya kulu na sai su ce musu haza ya muku alladhi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku wannan da kun kaza ana muku yin wa'adi cikin duniya gashi kun gari to abin nan yau za ku ga hisabi mai sauki ku shiga aljanna to ci gaba يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق عادا wato yinin da ake muku wa'adi wane yini ne ko kuma ambaci yinin yau mana tsawi sama a katsayi sijil ranar da za mu naɗe sama kamar yadda mala'iki ke naɗewar littafi ko kuma ismu malikin minas sama isalisa kamar yadda yake naɗewa ga littafai jam'u kitabin kama huwa fi qira'ati ay sahifatin in eh, sahifatin min adam illa mauti wato takardan mutun lokacin mutuwar shi ba mala'iki zai kama ta ya nade ba to nan Allah zai naɗe sama kamar yadda wannan mala'iki ke naɗewar wannan takarda walla muzaida wa hasana wa huznuha ittisaluha eh, bil maf'ul ah, al masdar ta qawiyatin wannan ko lita'adihi ai nawo arabtu darba zaidin li amri na san doka zaidu ga amru ranan nadewar sijillu ga littafi wal asalu darbu zaidin amran kun gane ko eh, yau mana dawi sama'a ka tsaye sijilli alkitaba kun gane dan littafin sadanne ne littafin mutum wal ma'ana ka tsayyil maliki sahifa ka bayyana mala'iki ka dadewa takardar mutum radda ya mutu wakila alkitab bi ma'anar makatub abinda an ka rubuta bi ma'ana ala alal makatubi wa taqriruhu yawman tawis sama'a tayyan lokacin da muke nadewa sama nadewa misal tayyi sahifat kamar yadda ake nadewa takarda ala makatubi bisa ga abinda ta rubuta kamar an yi takarda an nade haka za a nade sama a ran nan ranar kiyama ya zo kama ba bada na awwal na idu kamar yadda mun ka fara farkon halitta haka nan kuma za mu mai da halittar nan ai ba da idami bayan an halaka halittar falkahu muta'alliqatun bi na'id nu'id wa damiru a'idun ila ila awwala awwal khalqin ah, wato kamar yadda mun ka fara halitta da farko haka dan kuma ran nan za mu mayar da halitta mu ce mutane ku tashi ku koma tashi wadan alaina wa'adi ne wanda mun ka yi mun ka wajauta maka mu bi wa'adina muqaddaran qablahu wa huwa mu'akkad limal mu'min ma qablahu wato mun yi wa'adi wa'adi wanda yake mun azama kanmu inna kunna fa'idin Allah ya ce mu hakika mun zan masu wa ga abin mun kai wa'adi ba mai hanawa kun gane to ci gaba wala kad katabna wala kad katabna fi zaburi min ba'd dhikr anna larqa ibadi ibadiyas salihun kuma Allah ya ce wala karkata na fi zabur lalle mun rubuta cikin littafan sama ai abin bi ma'anar kitab ai abin kutubillahi almunazzala Allah yace mun rubuta cikin littafai waɗanda an ka saukar min ba'da zikiri wato wanda yake gabanin wa'azi wal irshadil makatubi fi da shiryarwa ko ko bayan qur'ani annal arda yarisuha ibadiy salihun cewa ƙasa ko kuma ƙasar aljanna ya rasuwa ibadiyar salihun bayi na salihai suna ga suke gadonta almuminuna masu imani al'amilu wannan yana ɗauka abu biyu wato matukar muminai sun yi aikin kware sun ci gaba da aikin kware Allah zai gadar da su kasa su don su ɗaya shugabanni in sun ka karkace a karbiya ba wani kuma anna azayir su ibadi salihun matukan musulmi ya yi aiki yi aikin na kware hayyan mutu Allah zai shigar da shi cikin aljanna kun gane kun to abin nan ya risa ibadiy salihun ay almu'minuna al'amiluna musulmi wato mu'minai masu aiki bi tsati ta'a fa yamliku da dunya wal akhirah su mallaki duniya da lahira qala ibn abbas arada ardal kuffari yana nihin wato kasar kafirai ma in kun yi imani za ku mallake ta bi fata yabta hal muslimuna musulmi za su ci ta su zanta su wa hadha hukmun min Allah bi izhari dini wannan hukunci ne daga Allah da bayyana wa addini wa izazil muslimin girma musulmi kuma in musulmi sun ka karkace in Allah zai aza wasu sai aza ba yan wasu zai aza akan su ba wasu kafirai zai dauko ya aza akan su tun ji kamar jiya to ci gaba إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا القرآن للي تكون ونن قرآني la balagan wato ba cikin littafai an rubuta wannan ba to wannan littafi shi kuma ya iyar da cewa ƙasa ya risa ibadiyya salihu na matuƙa sun imani kun gane ko ai iblagu zalikal wa'adi akwai i da wannan wa'adi wal hukum da wannan hukunci min eh, li li ko don yin bishara liqaumin abidin ga mutane waɗanda ke masu bautawa amilin masu aiki bima bima unzila alaihim gabin da bima anzala alaihim rabbun gabin da ubangiji sai sauka musu fi kulli waqatin wahidin ga kowane lokaci matukan mutane sun yi aiki to Allah zai gada da su ƙasa zai gada da su aljanna fal wa'du sabitun alkawalin nan tabbatacce ne wal hukmu munafadun kuma hukuncin nan zartar da shi ake yi bi shar'il amali minhu amma da sharadin su yi aiki kamar yadda an kace kun gane وما أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين to bayan an ce abin nan littafan sama ga abin da an ka ce sannan qur'ani ya to ya iyar wa ma arsalnaka kai kuma muhammad ba mu aiko ka ba illa rahmatan face don rahama dai li rahmati don rahama ya juzu an yakuna maf'ulan lahu ay li ajali rahmatika ba mu aiko ka ba face don rahama wa yajuzu an yunsaba ala al-hali mubalagatan fi fi ja'alihi nafsar rahma wato kenan shi annabi dukan sa rahama ne wa inna ma ko ala hazfi mudafi ai za rahamati an taho da kai ma'abucin rahama aw bi ma'ana rahim mai tausayi wa fil hadisi ya ayyuhan nas cikin hadisi annabi ya ce ya ku mutane inna ma ana rahamatun mudatun ni rahama ce wadda an ka baku gawa lil alamin ga talikai duka al insu wal jinnu al jannu da mutane da al jannu da mala'iku eh, fajiran wa mu'mina ko da fajiri ne domin ya amince ba za a yi masa azaba ba sai lokaci ya zo balle mu'mini da ba a yi masa duniya da lahira kun gane ko to rafa eh, rafi'a an hawla khasfi an dauke ba a shahi kasa kun ga wato kasar musulmi duka ba a eh, earthquake wal ma'i kasar musulmi ba a yin shi sai kasar kafirai eh. hmm? za ka diba inda ake yin nan ba nasu ba ba na addini ba wal masi anil ko haka na a maida mutum yana abin da ya koma wata dabba ko ya koma biri wa akhara kuma azaba azab al istisali amma azaba ta abin nan ta cewa tun uke su gaba ɗaya an jinkirta bi sababi ka saboda kai ya muhammad aw annahu sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan ama annabi ya zan rahama game min haythu annahu jaa li sa'idin ya zo don mai arziki in taba'uhu in sun kabi ko li idin don ya azzarta su in wato su arzikin lahira in taba'u in sun kabi shi wa man lam yatabi haka nan wanda bai bi shi ba shi na samu rahama wa huwa al-muqassir shi ya takaita wato kenan an ba shi yake karba kuma an abin nan kun gane ko to wala ma zakara ta'ala annahu ma arsala Muhammadu lokacin da Allah ya ambaci cewa bai aiko muhammad ba sai don rahama ga duniya amarahu an yazma uluma sura ya umarce shi kuma ya tar eh, ilmin da wannan sura ta kunsa shi ma ya ci cikin aya guda da attafi ko ko aya biyu fa yakunu ta'qiban limata talammana ya zan kenan kan labari ga abinda ah, ah, abin nan sura ta kunsa duka wa kiran lil azhar kuma a tunatar da hankula ga cewa karatun da mun ga shi don an kunsa muna shi cikin yan kalma kanomi kadan mm. fa qala ta'ala lahu Allah ya ce masa qul قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون to ga umarnin da aka wa annabi kul ka ce ya muhammad inna ma yuha ilayya wato an yi wahayi kawai zuwa gare ni menene an kai wahayi annama ilakum ilahu cewa abin bautawar ku abin bautawa ne guda kawai ai ma yuha ilayya fi amri ilahi illa wahdaniya ba yomin wahayi ba ga abin da ya shafi ubangiji wanda ake bauta ma sai a bauta masa kawai wala antum muslimin to ku kun mika wuya ai mun kaduna ku masu mika wuya ne lima yuha ilayya ga abin da ake yin wahayi zuwa gare ni min wahdaniyatil ilahi ko na kada ah, abin bauta wal istifham bi ma'anal amri umarni ne kun yi eh to shikenan Ka in ta wallau haƙula a karibu nan bacidu masu adon. To ho in ta in kuka kawɗa kai? Na ce munkun biyu kuka ce e. To in kuka kawɗa kai kuka koma? faƙul ka ce musu azantukum ala sawa'in to na sanar da ku da yaƙi daidai ba wai da koye zan yaƙe ku ba ba kulle kulle zan yi ba bayyane zan yaƙe ku azantukum ala sawa'in na sanar da ku yaƙi bayyane halun min alfa'il wal maf'ul ay mustawiyina fi ilmi wato ni na sani ku kun sani la astabid bihi dunakum ba wai ina zuwa eh, can dore eh, abin nan in dora kulle kulle ba lita ta ahabu wai don ku tattali wato yanzu na faɗa muku wa in a adari kuma ban sani ba abin da zai zo ban sani ba ba ni ke zakkowa da shi ba a ƙaribin an ba'idun mato duniya shin abin da ake muku wa'adi kusa yake ko nesa yake ban sani ba na azabar da hanka ce za ta zo ko kuma kiyama almushtamal ta alaihi wanda yake ta tarka azaba ban sani ba wa inna ma ya'lamuhu ya'lamuhu Allah wato Allah shi da ya sani ko yakin ne ko ba yakin ba ne ko mine ne duk dai komi ba ni ne sani ba kuma san lokacin da zai zo ba Allah shi ke kawo shi in kunki to ci gaba innahu innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun innahu ta'ala wato kuma shi ubangiji ya'lamu al-jahra min al-qawli ya san abin da abbayyane na magana wal fi'li minkum haka na aiki wanda an bayyana ne da gare ku min amin kuma wa min gairikum ko kuma aiki da gare ku daga wani ku ko wayi aiki ko yayi wata magana Allah ya sani wa ya'lamu ma kuma ya san abin da kuke boyewa ku da wani ku min na aikin asiri ko magana ce ko aiki ya sani ci gaba wa na da wa ina biri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila wa yana adari kuma ban sani ba la'allahu ai kila abin da ni karantar da ku nan kuma walami ulam wakatu ba san cewa ga lokacin da zai zo ba ban sani ba kila fitina ce jarabawa ce lakun gare ku liyura kaifa sanukun don a ga yaya aikin ku na kwarai yake wa mata'un kuma jin daɗi ne ilahinin zuwa ga ɗan lokaci zuwa ga karewa ajalin ku wa hadha muqabilu lil awwalil murtaja bila Allah wannan yi muqabala da aka ce kila walaysa thani mahallan litaraji ba don ba a fata abin nan samun azaba kun gane to kul rabbihkum bil haqq وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون sannan ka ce Musa ya Muhammadu ko kuma kala shi annabi yace rabbi kun bil haqq ya ubangiji ka yi hukunci tsakani na da da tsakanin wanda yake karyata ni bil haqqi da gaskiya ai bin nasari lil muhiqqi daga taimako wanda yake na gaskiya alal kadhibi saka wanda an mai karya wa rabbuna arrahman almusta'an kuma ubangiji mu mai rahama shine ake neman taimako alama su ga abinda kuke sifantawa min kadhibikum na karya ku lahi ga Allah fi qaulikum ittakhadha walan nace ya kama da yayi da wa ala ko wa alayya ko ko akai na fi kaulikum ga magana ko sun ka sahirin kun ce ba gaskiya nake faɗa mai sihiri ne wa alal qur'ani ko kuma kare da kun ka faɗa ga qur'ani fi kaulikum ga magana ku irin waka ne wa qad ajaba Allahu du'a'ahu Allah ya karba addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama fa azaba al-kuffari azabtar da kafirai badar wa wal khandaq kuma ya azabtar da su ga yakin khandaq haka nan ga yakin hunay wa gairi hada wasu sunan min al-amakin na wuraren yaki wal ayyami da kwanukan yaki wa yumkinu an yakuna hadha qawlan li kulli rasulin kuma wannan yana yiwa ko wani manzo ya faɗi wannan magana ila qaumi ya faɗe ta ga mutanansa fa nasarakullahu alaihim ubangiji Allah ya taimake shi akan su wa huwa kalamun jama'a bainad du'a'i alaihim magana ce wanda yake ta gama addu'a akan mutane waɗanda sun kai imani ah, kun gane ko da yace rabbi kun bil haqi ya ubangiji kai hukunci da gaskiya wal wa'id lam kuma kecewa ne gare su da yace wa rabbuna rahmanul musta'an ubangije mu mai rahama shine ake neman taimako alama ta simuna bisa ga abin da kuke aikatawa wa wa'adun kuma wa'adi ne liman amal ga wanda ya imani da yace rabbuna rahman ubangije mu shine mai rahama ga wanda ya imani wal khitamu yunasibul mubda cikawar sura yayi daidai da yadda an ka fara ta iktarabal nasi sabuhu walhamdulillahi rabbil alamin sura mai ban tsoro eh eh wa rabbuna wa rabbuna rahman a ah, an gyara ko ne ba ku gyara ba wa rabbuna rahmanul musta'an eh mu mun gyara nan ga wannan sabo da Eh? an gyara dina ya kito a hufa a zaɓar ku fara bai badar walhan daga wagar rihima min al'amakin wayin da an ya kuna هذا قولا لكل رسول إلى قومه وهنصره الله عليه وهو كلام جمع بين الدعاء عليه و... و... na nan eh rahman ba rubbama ba to akaram sallam eh yara a cikin nassi wanda yake nassin alqur'ani yara a cikin sa mutum ba yana da damar yayi a gida ma wani ya gani eh a sharhi da mai rikici don kai ya canza ma'anar haka ne amma ko shi an an kawo fada an ka gyara ah, ba wannan tambaya don amfanin gida ne to haka ne ya kashe wani a ta kuskure sai yan kuma mace suka yafe masa kishiyar da ya kamata ya biya shi bayan wannan ya fi akwai wani abu ne eh za a zai yi azumi abin nan zai yi azumi 60 ko kuma ya ci da mutum 60 ko ya yi musu kubari menene hukumin shafa rob ana azumi babu komai don ga jiki ne don abin da aka shafa ga jiki bai shiga cikin ciki ba komai wanda su yare idan mutum ya tsufa yana iya sa wani ya mishi azumi a'a wani bai wa wani azumi shi wanda za ka zai yi ma wannan ce shi ma an aza masa yayi mutum ya tsufa yana iya bari yana iya eh, eh, in bai iya yi ba sai ya bari wato amma kullum a bada mu muna fata za a yi ma ɗalibai guda uku da suka mutu a waɗanda suka mutu hatsarin mota bara lokacin da suka je gaida bello mai girma bayan an kai shi daga wakar su ne shugaba dan kaka ali mai duburi da kuma murtala to allah ji kansu allah ji kansu a cikin addu'a wata mace ce mutum ya suke ta sai ba ta gama ba sai ta wani auren da ya auren mijin sake ta eh, ba ta gama inda ba ta aure to idan sakin nan ba'ini ne to wannan miji da ya aure ta in ya take ta da wannan aure babu aure tsakanin su har abada amma in saki raci ne to babu auren su amma in ta in yi istibra'i yana iya sake aure aure muna musamman yi da bayani kan hukuncin gaisawa da mace hannu da mace makaruhi ne hada hannun da mace domin hannunta ba al'aura ba ne da fuskarta ba al'aura ba ne saboda ka hada hannu da ita makaruhi ina hukuncin mace da kafara ya kama ya kafata gare ta tana cikin yiro sai kuma jini ya zo mata sai ta aji azumi don ba a yin azumi da haila amma da ta kare kuma sai ta ci gaba da yi wannan ya tambaya neman ne ka sallah da mamu bayan ya karanta fatiha sai ya kama sura wadda take da ayar sujada da aya ne da aya sujada eh eh lokacin da ya kai wurin da sai ya tafi kasa yayin da wasu daga cikin masu imamu suka bi wasu suka tsaya sai da ta so da sujada aka ci gaba ya shi sallah ta to sallah su bata ba amma dai sun saba ba za su je su jura kamar yadda ni manke. wanda ba su yi sujuda bane su suka ne babu sallar sai wanda ba su yi sujuda sun yi dai wannan ba mutum ne su kiba shi bayan wani dan lokaci dan uwan matar suka zo suka ba shi hakuri ya kuma hakura amma yana tsoron irin halin cin mutunci da matar take da shi ya zai a to tun da hankura ba ba sai mayar da ita ba in bai mayar ba bai hankura ba kenan idan mutum zai shi aikin hajji zai bar rago a gida a yi mishi layya ko a'a mai layya ba shi layya mai mai haji ba shi layya sai dai ya hadaya a can a can dangane da binciken da mala ya ce zai yi akan man gudu hakori maclean an ce akwai man alade a ciki ko an tambaya an ciki a'a ban ce zan yi bincike ba ce ne cewa ni an yi bincike waɗanda abin ya shafa sun yi bincike sun gaya muna babu man alade ciki tun ba an dade ma tun lokacin da su wannan Ah, malam bello bin dawa waɗanda yake su abin ya shafa ya kusa haɗa muna dangane da itikafi shi mutum ya eh. sun ce babu wani mace a duniya in ba guda ɗaya ba eh. wanda ake yin shi babu man a ciki na taɓa ji to shi aka ce to wanda dai muka ke zakuwa gare mu ga yadda sun kace to dangane da itikafi shi mutum yana iya yi na kwana ɗaya itikafi eh. yana iyawa sai dai ya wata kenan sharadi ya shiga kamin alhijiri ya fito sannan ba haka nan ya zauna na har rana ta fadi menene hukuncin mutumin da ya ce a nemi yashi kana cikin nema har ya baka su kuma wani fito sai ba wancan to in dai bai ce ba ya baka ba wato ya buɗa ma hanya ne kawai amma wani labari بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوكم هذا مخارع سورة الحج بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تو وانا انا تي متى سورة الحج هي أربع aya saba'in da takwas ko da bakwai ko da shidda ko da biyar ko take karantarwa tauƙiru sha'irar dini wa adami tahawun biha girmamawar ayyukan addini kada da mutum ya walakanta ba kamar yadda wasu ke abin gaban da ya rike addini da kyau a ce a ce masu fanatik wannan magana wanda duk kunka je na faɗi haka nan ba musulmi ba ne wanda ya rike addini da kyau sai a ce mai fanatik eh? ya kuna abin yanzu yan abin nan ka saba mai constitution ko ah, ne za ta kyale ka to don ka rike abin nan eh, constitution da kyau sai a ce ma kai fanatik ne wannan kalmar kahirci ce ga musulmi ya faɗe ta eh, duk musulmi da kun kaje yana zagin wani da cewa fanatic ne to ba musulmi bane kun gane adamu ta hawan biha mutlaqan ko ko ne ko da mushabbi ne ko wajibi ko abin nan bismillahir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutane mukallafun Wata mukallaf wanda an ka azama aikin nauyi da kulfa wahala don wanda an ka ce tsare dokoki wato an azama masa aiki kun gane ita ku rabbakum ku ji tsoron ku wato kenan ku kare azaba shi bi an tutihu shine ku mai da'a kama amarkun kuma yadda umarce ku inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgiza fasaha tashin kiyama wato abin nan ai alharkatu shadida lil ardi girgizar kasa wadda take don alama kiyama allati yakunu ba'da hadru shams wanda yake bayan ta hitowar rana min magarabiha allazi huwa qurbu sa'ati wanda yake shine kusa kasa a tashin kiyama to wannan shay'un azimun abu ne mai girma fi iz'ajin nasu ga tsoratar da mutane allazi huwa naw'un min al-iqab wanda yake nau'i ne na azaba yawma tarawnaha يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري to yau mata rauna ranar da za ku ga wannan girgizar ƙasa ko kuma abin nan ko kuma a tashin kiyama ta zahalu kullum wardatin amma arda ko wace mai shayarwa ko wace mace mai ɗa na shayar da shi za ta shagala daga ɗanta kun san lokacin da yaro yake jariri uwa ta fi kula da shi to ran nan za ta shagala daga barinsa wata da kullu za ta hamle hamla don mai ciki ita kuma ta haifi cikinta qabla awani gabanin lokacinsa wataran nasu sukara kaga mutane duk cikin maye min shiddatil khawfi don tsanin tsoro wa ma hum bisukara alhali ba giya suka sha ba walakin azaballahi shadid amma azaba Allah mai tsanani ce fihim gare su fa yakhafuna ku sai su ji tsoron ubangiji summa ah, summa qasama ah, nasa ila arba'ata qasari da at tafiya kasan mutane kashi hudu wa shar ila an-naw'il awwal fa qala mutane ya kasa su kashi hudu game da tsarewar addini to ci gaba abu ne wanda Allah ya ce zai auku yaya yake ban sani ba akwai malaman da ke cewa wai wannan magana babu ita ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض wa minan nas wato kashi ba an ce mutane kashi hudu bane to akwai daga kashi na farko A na wa jama'atu min الحارث al muta'assibin bi taqalid al ama. waɗanda yake wato abin da sun kai uwayen uwayensu suna yi shi ɗaya za su yi akwai hujja babu hujja tunda da dai babu haka yake yi ko kaka na haka yake yi shi ɗaya yake yi to akwai daga cikin mutane man yujadilu fillah wanda ke jayayya ga hukuncin Allah in an ce Allah ya ce ce bai damu da wannan ba abinda iski uwa yana shi da yake yi bigari ilmin babu wani ilmi fa ya kulu la ba ta bata shin kiyama wal qur'anu asatirul awwalin qur'ani ta tsoyin na farko ne wa yatabi kullu shaytanin mari yana bin dukan shaytan wanda yake mai tsaurin ka al mutamarridin kullu haqq wanda ke musun gaskiya ba da zuhuri bayan gaskiya bayan gaskiya ta bayyana wato wannan shi a kashi na daya كتب عليه كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله yudilluhu إلى عذاب ila شي sa'ir shi wannan kashi na farko kutiba alaihi ko kuma yana bin shaitan to shi shaitan kutiba alaihi an wajabta masa ai qudiya ala shaytan an yi hukunci ga shaytan annahu man tawalla duk wanda ya jibinci shaytan fa innahu yudillu zai badda shi wa ya hadihi sannan ya shiryar da shi ila azabi sa'id zuwa ga azabar wuta shiryarwa zuwa ga azabar wuta ba shiryarwa ba ce batarwa ce saboda ka ta zan isti'ara ai ila mujibi zuwa ga abinda abin nan ruwan wuta ke wajabtawa wa ta'bir bil Hidaya ala sabili tahakkumi wato izgili ne da ga wanda ya saba ma Allah to wannan ma zakara ta'ala lokacin da Allah ya ce anna minan nasi man yujadilu fillah cikin mutane akwai mai jayayya wato abin nan bigair ilmi ya yi jayayya ga ayoyin Allah ba da ilmi ba bal bi mujarrid taqalidi li shaytan dan ya bi shaytan kawai wa kana jidaluhum fil hashri wal ma'ad jidalin su kuma ba a da mutane ko babu komowa bayan mutuwa wa dalilai dalilain wa da haina sai ya ambaci dalili biyu waɗanda yake ni ala zalika bisa ga hakana nan ahaduhuma fi nafsil insani mutum ga kansa ibtida'uhu faruwar shi wata tatawuruhu fi sab'ati adwan sannan ya girma cikin hali bakwai wa dalili na biyu fil ardi ga ƙasa allati yushahidu tana kula wanda yake na ganin jujuya wata min halin ila halin tana danya ta zan busassa da ciyawa ta zan ba komai akan kanta. wa idza tabara al-aqil zalika in mai hankali ya kula da wannan sabata inda hu jawazuhu aqalan sai cewa wato tashin kiyama zai auku ga hankali fa idza warada shar'u in warada shari'a ta auko bi hudu da akwai shi in hankali ya yarda akwai shi to sannan shari'a ta ce akwai shi wajaba tasdiqu bi wajibi ne mutum ya gaskata wa annahu waqi'un la mahala bai zai auku ba makawa qala ta'ala Allah ya ce ga wannan hujja to ci gaba ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة محلقة وغير محلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج to ga hujjoji na cewa abin nan mai jayayya ga ayoyin ubangiji ba shi ba ga kansa ya ayyuhan nasu ya ku mutane mukallafu in kuntum fi rabi in kun zan cikin shakka min alba'ati ga tashin kiyama ba ku yarda ba to ku di ba fa ina ku mu mun halitta ku daga abin nan tsatson ubannin ku ko mun halitta ku domin asalu aslukum adam wato asalin ku adam shi ku an halitta shi min turabin daga turbaya thumma khalaqna zurriyata mun ka halatta zuriya shi min nufatin daga mani thumma min alqatin mani shi kuma an ka halitta shi daga a jini wa hiya damu aljamil shine jini wanda ya sandare wanda yake da gare shi za a samu abin nan thumma min mulgatin ya juya ya koma tsoka wa hiya lahmatun tsoka qadar ma yumdagu kamar wanda ake sa cikin baki a tauna mukhallaqatin ga gairi mukhallaqa ita tsokan nan wanda yake ana halitta ta musawwaratun tamatul khalqi wa gairi mukhallaqa ko wanda yake ba za ta zan halitta ba ta fadi gairi tamatul khalqi bayyana lakum mun muna bayyana muku wannan muna faɗa muku wannan don mu bayyana muku ikon eh, abin nan cikar ikon ubangiji li tasdillu bi don ku hujja da wannan fi ibtida'il khalqi ga wa khalita ala i'adati na cewa wanda ya yarda Allah ya ya fara halitta haka to in ya mutu yace zai mayar da shi ba abin mamaki bane wani ƙiru fil arhami muna tabbatarwa cikin mahaifa cikin mahaifin ne ma na shawo abinda muke so ila adalin musamman har zuwa lokacin da an ka ambata na lokacin haihuwar shi shine wakat kuruji sun mana kuwa da kusan nan mafi da komen budu ne umma kun daga cikin nan uwayenku a eh, ibla ko kuna jariri aya a tafalin jarirai sun ma nu'amir kun sannan muraya muraya ku litabtagu ashad ko litabtagu ashadakum haku kai ga iyaka karhin ku ay alkamal karhi wal kuwata wa huwa ma bayna 30 ila 40 sana daga shekara 30 zuwa ga 40 sannan mutun yake karhi wa kum man yutawaffa da cikin ku kuma akwai wanda yake yana mutuwa gabani ya kai ga karihin tun yana yaro wa kum man yuradu ila arzal umm da yawa cikin ku wanda ake bari har ya kai zuwa ga mai kasancin rayuwa a khassahu min al-haram tsuha wal kharaf hashi ya kuce bai san abin da yake ba ya koma kamar jariri likai la alamin ba da ilmin sha ya zan bai san komai bayan ya da yana da ilimi qala ikrama man qara alqur'ana lam yasir bi hadhihi alhala wanda ke karatun qur'ani bai kai ga wannan hali kun gane bai rikicewa har yanzu bai san komi ba karantawa yana aiki da shi karantawa dai kamar jaki na ɗauke da littafi mai amfanin shi wataral arda hamidatan kaga kasa kuma wannan alama ta farko na cewa Allah na da ikon shi da mutane kuma ya koma tayar da su kuma ga dalili na biyu wata la'alla kana ganin kasa hamidatan ta bushe fa idan anzalna alaiha alma'ata zai in mun ka saukar da ruwa akan ta eh ta sai ta girgiza ta motsa warabat ta daukaka wa ambata min kulli zawjin bahij ta tsirar da kowane tsiri nau'i nau'i bahij mai ban shawa wata ku ga tana shiru babu komai akan ta an kai ruwa sai ruwan nan wato abin nan ya sa ta motsa ku diba yadda tsirin ke hitowa shi ɗauko abin nan ƙasa sama har ya fito bayan haka nan kowane kuma namiji da mace wuri guda zalika wata wannan farawa halittar mutum ila akhir hiyal Allah ga rayar da ƙasa wato an faɗe shi bi sababi anna Allah huwal haqq don a bayyana cewa Allah shine gaskiya as-sabitu da'im shi a tabbatacce wanda adda wanda wa annahu yuhyil mauta kuma shine ke rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne ga dukan komai daga cikin ra'ikon nan nashi akwai tayar da ku bayan mutuwa wa anna sa'ata wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa anna sa'ata atiyatun kuma sa'a mai zakuwa ce la rayba fiha babu shakka gare ta wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma Allah yana tayar da duk wanda a cikin kabri ba wanda a cikin kabri ba duk wanda ya mutu zai tayar da shi domin shiga kabri mafi yawa ne wa idza bu'itha man fil qabri in ya zan antar da wanda a cikin kabri shi badan alli cikin cikin kasa fa ghayruhu ashal wa aysar wanda ba sa cikin kabri ba ya fi sauki sai ya zabura kawai inna allaha yab'athu kullu man yamutu Allah na tayar da duk wanda ke mutuwa wa in dufina fi badin al ko da an turgude cikin cikin kasa Allah zai ta'ala da shi balle wanda ba turgude ba to ci gaba wannan nasi man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir mun faɗi wato abin nan kasimi na farko kashi na farko na mutane ko mai jayayya babu dalili to sannan wala ma an hal kalama lokacin da ya kare magana ala da dalil muqallidi gairahu wato gabacewar wanda ya dogara ga wani kawai don wani ya ce ko ko dan naga babana na yi ko don naga kakana na yi ba zan saki ba wato ya bace bila ilmin babu ilmi wa ma ya kharju al-aqil min at-taqalid al-ama kuma ya faɗi abin da zai hinda shi daga abin nan dogara ta makabta ila nuril ilmi na yadda an ka halitta shi da yadda ake shirye da kan ake rayar da ƙasa bayan ya faɗi wannan in taqala sai ya kira ta fi murayati ya ci kalamu alal muqallad alal muqallad ko ga abin da eh, magana za ta zo ga wanda an ka dogara gare shi shi kuma kun gane ko ba muqallid ba wancan muqallid wanda ya rataya wannan shi ko muqallad wanda yake ya samu iko abin nan yana da ilimi na kokarin karkatar da mutane wa huwa nau'u tsani shine nau'i na biyu wa huwa shaytanu allazi yadillu ghayrahu shi yana da ilimi amma yana so ya bar da wani wa qala ta'ala Allah ya ce wa minan nas akwai daga cikin mutane kun gane ko man yuridu an yudilla nas wanda ke son ya bar da mutane kamar Abu Jahal yujadilu fillah bi ghairi ilmi yana jayayya wato ga al'amarin Allah bi ghairi ilmin daruri ko ilmi na bayyane wanda yake na lura bai da wala nazari bai da na tunani mauniyun ala muqaddamati daruriya aw nazariya babu wani ilmi wanda yake ya azashi na tunani wala huda kuma babu wata shirya ma abu tare da shi ya sadullu bihi ila al-ma'rifa wanda yake yana hujja da shi zuwa ga sanin Allah ko abin da yake faɗa wala kitabin munir babu wani littafi mai haske lahu mm. lahu nurun ma'a wanda yake na da haske tare da shi ai walaysa lahu hujjatun sam'iyya shar'iyya bai da wata abin nan bai da wani hujja wanda yake an ji daga wani annabi ko ta shari'a kawai da ka dai yake yi kane ilfi ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق sane irfihi wanda yake yana kokarin karkatar da abin nan gefen jikinsa ai lawe yana karkatar da kansa takabburan an iman don wato girman ba zai imani ba wal adab ko wal adab al janib ya tsora karkata wai bai yarda ba liyudilla dan shi da wasu ko ko ya bace da kansa ya badda wani an sabilillah daga hanyar Allah wato hanyar Allah shine addinin sa lahu fid khazan duk wanda a haka mai kokarin shi da wani to akwai walakanci gare shi cikin duniya azabu ya anna la hayqudi don Allah kullun yana kunyata shi da'ima har abada wai rin nasa butlana amali ya nuna mu mutane bacin aikin sa fa yakarahu man kana yubu wanda ke son sa ya komo yana kin kun gane ko da yana kokarin ya nuna mutane kaza ba gaskiya ba kaza ba gaskiya ba har mutane su gane su dore jifa shi kun gane eh wanda zai koya mal kiyamati bayan haka nan mu dandana masa a ranar kiyama azabul hari azabal gobara ba ma azabal wuta ba ta gobara za a sa shi ai al-ihraqu bin nari kabira wato konewa shi da wuta wanda yake mai girma wayu qalu lahu sannan ake masa to Uh-huh. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد sannan a ce masa zalika ma kaddama ya daka wannan azaba da ne ka saboda abin da hannayenka sun ka gabata, sun ka aikata qaddamahu abara anhu bihima ya ce abinda kai maimakon a ce abinda maimakon a ce abinda kai sai an ce abinda hannayenka sun kai domin galibi da hannaye ake aiki duna gairihima li'anna akthar al-af'ali tudawalu bihima amma yawan ayyuka da hannaye ake yin su wa anna Allah laysa bi zallamin lil kuma Allah ba mai zalunci bane ga bayi fa yu'azibuhum bi ghairi dhanbin baya da zalunci balle shi musu shi musu azaba babu zunubi a'a kowa yawa azaba sai yayi laifi wa inna ma qada bi khizi al azabi duniya Allah yayi hukunci da cewa duk mai kokarin ya badda mutane a duniya da gangan to sai Allah ya walakanta shi wa azab al hadiq sannan kuma sai ya sanya cikin azabar gobara fil akhir cikin lahira alaman yudillukum alaman yudillu gairahu wato yayi hukunci ga wanda duke badda waninsa li'anna musibatahu lam takatan ala nafsi domin musibar shi bata tsaga kansa ba bal ta'addat ila gairi ta ƙetare zuwa ga wani sa bi amalihi da aikinsa kun gane to ci gaba ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين to ya gaba na biyu sai na uku sun mata kaddama ta'ala sannan Allah ya gabata bil kalami ala nau'i salisi magana akan nau'i na uku minan nasu daga cikin mutane alladhi yadkhulu fi dini li ghairi li wanda yake shiga addini don wata bukata fi nafsihi yana son ya samu wani abu ko yana son ya samu riga ko abin nan ya shigo ko kuma don ya bashi wani aiki kama kala ta'ala wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya'budullaha ala harfin wanda yake yana bauta ma Allah akan wani gehe ai shakkin fi ibadati bai tabbata ibadar ba shabaha bil hali ala ala harfi jabalin an yi mai wato halin sa ya zan kamar wanda ya tsaya akan gehen dutse fi adami sabati bai tabbata ba kenan ko ya hado ko ya wuce wa yana sabu khairun in wani alheri ya same shi lafiya da azama lafiya fi nafsi wa mali ko dukiyar shi do abin da yake bukata ko aure yake so ana a ce mutumin kwarai ne ya ku bashi ma annabi sai na da wannan ya ci gaba da addini kenan wa yana sabu da fitina in wata fitina ta same shi wato ko rashin lafiya ko wani wata cuta fi nafsi ko kuma abin da yake so bai samu ba in qalaba ala washi sai ya juya ga fuskar shi ay raja ila al-kubri sai ya koma zuwa kafirci kasira duniya wal akhirah to shi yayi hasara duniya da lahira domin waɗanda ya koma kahircin da ya koma gare shi ba su koma yarda da shi sannan kuma in ya koma ga musulmi ba su koma yarda da shi kun gane ko wal akhirah bil kubri bi sababil irtida don yayi ridda zalika huwa al-khusran al-mubin wannan shine hasara wadda bayyana ne ay al-bayyin illa kusurana misalu domin babu wata hasara kutan kacin domin ya zan bai san inda yake ba ke Allah tsare mu to yad'u yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u zalika huwa ad-dalalul ba'id to irin waɗannan su ne masu bauta musu mutane domin ya jawo wasu mutane a yi ta abin nan eh, eh, ya ce ga wani wali ga wani kaza ga wani ne ne eh, kawo a tara a ta gaisuwa <laughs> ya da umin dunillahi yana kira ba Allah ba na gumki ma la duru abinda bai amfaninsa in bai bauta masa ba wa ma la yanfa kuma abinda yake bai amfaninsa in yaki bauta masa zalika du'a wannan kira da yake yi huwa da zalul ba'id shi abbata wanda a bayyana ne Allah haƙi daga Allah haƙi daga barin gaskiya domin duk wani mutum wanda abbawan Allah cewa an kai kai koyi da shi ba cewa an kai ka bauta masa ba kun gane to ci gaba يدعو لمن ضره أقرب من نافعه لبيث المولي ولبيث العشير يرقو شنا كرا ينا كرا لمن دوره وان ديك شوتر ود زي أقرب يا كسا من نفسه ga amfanin sa in nafa bi bi takhayyuli har in yayi amfani bisa ga wata hila to cutar wata hi amfanin da zai labisal maula tir da wanda yake mai taimakon sa wanda yake kira don ya taimake shi wala bi ta al'ashir kuma tir da abin nan abokin dan dangi asahibu huwa shi mai kiran kun gani da ana kiran wani don ya don yayi agaji da an kira annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ba a kira annabi wa za a kira kun gane ta bayyanan nan Allah tsare ku eh to eh, ban ji ba to ya duku sama akwai alif haka ne eh, wato ga ka'idar nahu babu shi amma ga ga na kari haka an kari hmm? to akwai shi haka ne to ci gaba ثم to ci gaba إن الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد to wannan taƙibi ne sun maƙaba ta'ala ba da zikirin anwa'i talasa bayan waɗancan uku da an ka ambata an kai taƙibi min al-muqallid muqallid wanda ke dogara ga abin da uwaye sun kai wal muqallad ko kuma wanda yake ana dogara da shi mai ƙoƙarin ya karkatar da wasu wa shaki da wanda yake yana yi don wani fa'ida wato in ya samu fa'ida ya tsaya in bai samu ba shi bari kun gane ko wa kullu kulli wahidin minhum kuma ya ambaci ka sakamakon kowanne daga cikin su to bayan haka nan a kaba ya taho da takibi bi zikril mu'minina da ambaton na bi sawabi da lada sune nau'i na hudu ba an ce mutane nau'i hudu bane to ga uku muyagu to ga gudanan ta yi wa humun nau'ul su sune nau'i na hudu الذين يتبعون للمولان كبي علمي ولا يحق ولا يحكمون الهوى باس باس غباتر da son zuciya fi dini ga aikin addini fa kala yace wato su Allah yace kun gane to ci gaba inna inna Allah yashkuru alladhina amanu Allah yana shigar da waɗanda sun kai imani wa min salihati sun ka aikata ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai ko kwarai ko na fi nabi sallallahu alaihi wasallam fi duniya a cikin duniya wal akhirah lahira to shi fa shi mutu shi wadi shi mutu inda da sabin shi mika shi ratayo sam ri abin nan ya giya ila sama'i wato zuwa ga sama shi mika ta abin nan ya ratayo kansa tun daga can sama ko abin nan saka sakai baiti shi daga ruhin abin nan dakin sa saka sakai baiti Eh, wato daga ruhin ɗakinsa shira ta giya can ya eh, shuddu hufi ya ɗaure giya daga can sama wa fi unki sannan ya rataya ga wuyansa tun ma da kada tun bai kawo ƙasa bai yanke ali ya hasan kabidan ya can kansa bi an ya na nafsahu shine ya yanke kansa min al'ali daga ƙasa ah, kamata sai ha kamata sai haka bai da cikin littafan hadisi wakila an ce innal ma'ana man kana yadhunnu an lan yansura Allah an lan Muhammad wanda ke zaton Allah ba zai taimaki Muhammad ba wa annahu yatahayyu lahu an yaqda an-nasara kuma yana abin nan shi mutumin yana kokarin shirin ya ga Allah ya ta yanke taimako allazi utiyahu sallallahu alaihi wasallam wanda an ka ba annabi yana kokarin ya yanke shi ya hana to falim dai da sami ila sama'i ratayo da abin nan shi mika da yaggiya daga sama ai ta lubhi la tanani nemi wata dibara ya sulbi biha ila sama'i wanda yake zai kai zuwa sama summa ya an nasar sannan shi yanki taimakon in ta hayya alahu in har ya samu ikon shi yanki taimakon fali yanzu shi diba hali yasa banda gaizu kaidu hushin mugunya dibara shi za ta tafi da mai gizo abin da yake hushi saboda shi alma'ana wal yahtanif gaidan shi shi cika da kushi shi ba kare kai ne da kushi min minha wala budda ha wato duk yadda yake bi ka ga Allah ya taimake shi amma kai ta kulle kulle ka taidan ka hana ka taidan ka hana ka taidan ka hana abin nan ya diba ya gani halili zuban da kai da ma yaji yana iya kushinsa yana iya ɗebewa abin da yake kushi. in ka kace wannan sai Allah ya kulla wannan in ka kace wannan Allah ya kulla wannan to bismillah daga ina kake oh you don't speak hausa uh, islam means submission to the laws of allah submission to the laws of allah a muslim one who submits himself to follow the rules and the regulations of allah which were revealed through muhammad sallallahu alaihi wasallam you understand uh, so uh, if you say la ilaha illallah uh, la ilaha illallah muhammadur rasulullah That means that there is no deity worthy of worshipping except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah. He brought rules and regulations uh, which uh, teach us how to uh, worship Allah. Worshipping uh, doesn't mean going to mosque alone. But whatever you want to do, you do it according to these uh, rules and the regulations. You understand? Yeah, and you accept them. Then you are Muslim. Uh, what is your name? ya haya before you take your ke haya wata ya your ne eh sande kawo abin nan yanzu ya zan yi haya haya kalla Allah ya rayar da kai amin ka ga musulmi ga wannan sai haka nan to mu ci gaba kun gane وكذلك الله يهدي من يريد وكذلك أي مثل إنزالنا الآيات الصادقة كما يد منك سوكر دا آيوين نند نقبات واند منك كسا متعني كشي هدو ko kuma kamar yadda muka saukar da littafai ga annabawan da farko an zalda muka saukar da qur'ani albaki ko wanda yake bai ƙarewa har abada ayatin bayyanatin ayoyi waɗanda yake bayyanannu zahiratin bayyanannu da an karanta kowa ya yarda da su wa anna la ya man yuri kuma Allah yana shiryar da wanda yake so in kudahu shiryar da shi maduhun ala ha ko ay anzalnahu mun saukar da shi kuma Allah na saukar da abin nan na shiryar da wanda yake so da abin nan ayyahadillahu man yuridu hidayata Allah na shiryar da wanda yake son shiryar da shi ila islam zuwa ga musulunci dinihil الحج الدين sa wanda كون gaskiya kun gane إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا ودن سنك إيماني دا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا دين الله سنك بأدين الله والذين هادوا دا ودن سنك ذن يهودا وقري kun gane ko ai ta abu da za a miyan sun da sun sun kace mun tuba fasaruhu da sun ka zama an tuba mun tuba wa sabi'ina da sabi'awa ay ta'ifatan minhum wato yanki da gare su wan nasara sannan da nasara wal majusu da masu bauta mauta ubadin nari aw shamsu ko masu bauta mauta wanda zina ashraku da wannan sun kai shirki min al arab daga laraba bil asnan da gumaka inna allah inna allah bisul bainahu allah zai hukunta zai tsakanin su yawmal qiyama kun ga wato kenan addinai shidda ne dunkule addinai shidda ne dunkule na farko wato yahudu waɗanda sun ka ce mun tuba sun ka komo sun ka walwale ‘yan mun tuba a sannan bayan haka na sabi'a waɗanda yake suna bauta mala'iku a sannan nasara wata kiristoci waɗanda suka ce suna bin kerare wani maju sannan masu bauta ma wuta su ne majusawa sannan masu shirki masu shirki shine ba abin ko ga masu abin nan su majusawa abin bautawa biyu gare su ilahu biyu gare su to ah, daga ina kake daga talabijin can kake aiki ko ko suna unguwa talabijin to wata abin nan in mutum ya musulunta wata ya mika wuya zuwa ga Allah ko ni Allah yake yi haka sai gudanar da rayuwar shi ko me za shi sai ce yaya Allah yake yi ibada ce ta sallah ko azumi ko kuma rayuwar ka ta duniya tsakaninka da kanka ko tsakaninka da Allah ko tsakaninka da sauran mutane ko ni za ka yi sai yadda Allah ya ka yarda ko ka zan musulmi sai la ilaha illallah fada la ilaha muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zan musulmi min ne sunanka sunana William William to yanzu kana son ka canza ni eh. sunan wani kake so abubakar sun ce na ta fara to ma da ta ka sai kai wanka kuma kar ka ci abinci sai rana ta fadi amma gobe ka fara azumi tun daga farko daga wannan abin eh